a yayin da gwamnatin najeriya ke kirarin samun nasarar yaƙe-yaƙen da take fafatawa da 'yan ƙungiyar boko haram su kuwa ƙungiyoyin rajin kare haƙƙoƙin ɗan adam bayyana gazawar gwamnatin su suka ce ta yi inda suka buƙaci gwamnatin da ta binciki mutanen da aka bayyana sunayensu bisa zargin suna da alaƙa da 'yan ƙungiyar boko haram comrade ibrahim wala ɗan ƙungiyar northern initiative consensus ne ga irin abin da yake cewa ah, idan ka tuna daga farko ko a lokaci a baya akwai abubuwa da dama da ya aka yi ana kiran gwamnati su yi da hankali a amfani da wannan dama ya zama tsakanin 'yan siyasa wa junansu idan aka koma bangaren su sojoji da su ma in ka duba tun lokacin da aka sanya wato dokar ta ɓace in ka tuna tun wannan lokaci wadda daga farko an nuna cewa abin da zai tasiri ba na biyu ba na aka sake maimaitawa bai tasiri ba kuma aka sake maimaitawa na uku a halin da aka ya bayyana ko kuma abubuwa da suka bayyana sun nuna tabbas gaskiya gwamnati ta gaza gwamnati ta gaza saboda haka gaskiya gaskiya ba a samu ci gaba ba wannan abu abin shi ne saboda in ka duba yawan mutane sama da mutum dubu biyar sun mutu ku a matsayinku na masu kare haƙƙin ɗan adam ina mafita ko kuma wasu matakai za ku ɗauka matakai da za mu ɗauka shine na ɗaya tukuna lalle an fahimci akwai wa'anda suke cin moriyar wa'annan A wannan hali da ake ciki don haka su wane ne ne wa'annan tunda Allah ya taimaka kamar yadda Bature na ya fito ya bayani kwanaki ya ambaci wasu sunaye za mu ci gaba da taimakawa wajen nuna gwamnati cewa muhimmancin ta fito lalle lalle ta bincike wannan mutane saboda idan aka bincike su din zai taimaka wajen tabbatar da cewa suna da hannu ko babu ya Allah kuma ya taimaka wajen an za a samu wasu sunaye ko kuma wasu mutane da ke da hannu ciki shi kuwa baballe sarkin hausawan kumo shine shugaban kungiyar rundunar adalci ta jihar gombe ga irin bayanin da yi kan wannan batu matsalar da suke faruwa na wato abin da kai ne na ban mamaki gaskiya mu muna fasar wannan abu a matsayin mu na kungiyar rundunar adalci amma akwai rashin imani cikin harkar domin duk wanda yake da imani ya samu kansa a cikin wadda yake cikin wannan halin da yake ciki ba zai ba saurari abin ka ba abin da ya kamata a yi shi ne Allah a yi Allah wadare da ma wannan abin da yake faruwa ya zamana shugaban kasar na an fuskance shi gidan a gaya masa gaskiya akan wannan halin da yake faruwa ba labarin siyasa ya kamata a rera da shi ba. A nasa bayanin barista Solomon Dalon ya ce daga kudancin Najeriya aka kitsa Boko Haram aka kawo arewaci. Bayanan da tana fitowa yanzu ta nuna cewa yan arewa dai an je an dau fitina an kawo ana kakashe su. Domin waɗanda suka kai harin bom na farko Abuja a ranar ɗaya ga watan goma na 2010 mutanen kudu ne charles da harry oka mutanen kudu ne john ode wanda ya shugabance hare hare da aka kai wa churches a kaduna john ode ba dan arewa ba ne mutumin south south ne yara ɗari hudu waɗanda aka kaka masu a filin daga a maiduguri a cikin kwanan nan dukansu mutanen kudu ne kenan in ka duba waɗannan bayanai wato an soma wannan abin kaman kungiyan addini ne amma yanzu yan siyasa sun karba mutanen kudu su ne suna yin ruwa su yi sake domin duk waɗanda aka kama su ne yara guda uku da sun kai hari a yanya sun fito daga gidan eh, general eh, zubirke wanda shi dr davis ya fada don haka mun riga mun gane yanzu cewa akwai lauje cikin nadi kuma birifa ta yi kama da mutum wannan boko haram aikin mutanen kudu ne suna halaka mutanen arewa ba su bar krista ba ba su bar musulmi ba ba su bar mawarin da ba su addini ba ina gani yakin fara ne yana so a dawo da shi abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya